Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta mu na VOA Africa a zango da da biyu biyar ko kuma ta gidajen rediyo amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da niyya. Da kuma Alfa Radio a birnin kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare mu da warhaka. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin. Yau ba za mu samu damar kawo muku shirin namu kamar yadda muka saba ba. Maimakon haka yau shirin namu na musamman ne wanda za mu gabatar muku da gaishe-gaishen sallah. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya yau ranar goma sha ɗaya ga watan Agustan shekara ta dubu biyu da goma sha tara da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa sarfil hashin gumel. Akalla ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya uku ne aka kashe a jiya Asabar lokacin da wani bam da aka ɗana a mota ya fashe a birnin Benghazi da ke gabashin ƙasar Libya a cewar mai magana da yawon Majalisar Ɗinkin Duniya. wannan harin na zuwa ne yayin da bangarorin da ke fada da juna a libya suka cimma yarjejeniyar tsagaita wuta domin kawo ƙarshen fadan da ake a babban birnin tripoli lokacin sallar layya sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi allah wadai da harin a wata sanarwa da mai magana da yawunsa ya fitar sanarwar ta ce wasu ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya uku na daga cikin waɗanda suka ji rauni kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya yi taro da yammacin jiya asabar domin tattauna abin da ya faru a libya da alamu shingayen da 'yan sanda suka kakkafa domin hana zanga-zanga jiya asabar a hong kong ba su yi tasiri ba dabban mazauna yankin da ba su amince da tsarin gwamnatinsu ba sun fita kan tituna inda suka rurrufe hanyoyi da ma mai filin tashin jirage masu zanga-zangar sun gudanar da wasu gangami bayan da 'yan sanda suka ɗauki matakin hana izinin gudanar da zanga-zangar suna cewa tarukan za su haifar da tashin hankali maimakon hakan ɗaruruwan masu zanga-zanga sun taru a unguwar kowloon da ke garin taifo da taiwai kafin su ɗunguma zuwa cibiyar masu yawon buɗe ido ta simshatsu. tsawon sawa'i masu yawa mutane sun yi zaman dirshin a filin jiragen sama wanda shine na biyu ta ranar juma'a domin su janyo hankulan kasashen waje kan abin da ke faruwa 'yan kasar romania sun yi gangami a babban birnin bucharest da sauran biranen kasar a jiya asabar domin bikin cika shekaru guda da gagarumar zanga-zanga yaƙi da cin hanci da rashawa da ta juye ta koma tashin hankali lokacin da gwamnati ta yi amfani da ƙarfi wajen tarwatsa zanga-zangar an gudanar da zanga-zanga ne duk da ɓacin ran al'umma ga hukumomi kan yadda suka amsa garkuwa da kashe wata 'yar shekaru goma sha biyar da haihuwa a watan da ya gabata lamarin da ya bankaɗo tsarin al'amarin da ya fallasa matuƙar rauni a tsarin aikin 'yan sanda na ƙasar da ke turai kuma mamba a ƙungiyar neto kusan mutane dubu ashirin suka fita zanga-zangar a wajen gidan gwamnati da ke bucharest inda suka mamaye dandalin victoria square har zuwa dare to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'yan sanda a tanzania sun ce akalla mutum 62 sun kone kurmus wasu kuma sama da 70 ana kula da su bayan da wata tankar mai ta fashe a garin da ake kira morogoro da ke gabashin kasar wasu da suka shaida lamarin sun ce tankan mara ta yi hatsari ne mutane na ta ƙoƙarin kwasar ganiman mai daga motar jiya asabar lokacin da fashewar ta faru a cewar jami'ai shugaban ƙasar tanzania jan magufuli ya miƙa saƙon ta'aziyarsa amma ya ce ya yi mamaki matuka ga abin da ya faru wajen hatsarin ya kuma yi kira ga mutane da su dakatar da ɗabi'ar nan wato mai hatsarin gaske ta satar mai a irin wannan hanya. 'Yan majalisun jam'iyyun Amurka biyu Republican da Democrat sun haɗu domin nuna rashin goyon bayansu da matakin da fadar White House ta ɗauka wanda masu suka ke tsoron zai kai ga rage tallafin da ake baiwa ƙasashen waje kan harkokin lafiya da yaƙi da ƙwayoyi da wanzar da zaman lafiya da kuma tallafi ga ci gaban ƙasashe. Mambobin kwamitin kula da harkokin waje na majalisar wakilai da ta dattawa sun aika da wasiƙa ranar Juma'a zuwa ga ofishin kasafin kuɗi da gudanarwa. Suna bayyana damuwarsu bayan da ya umarci ma'aikatar harkokin wajen Amurka da hukumar raya ƙasashe masu tasowa USAID da su dakatar da amfani da kusan dala biliyan hudu har sai an yi bitar duk wasu kuɗaɗen da ba a kashe ba tukunna. Masu suka dai sun ce wannan dakatarwa za ta iya zama matakin farko na rage yawan kudaden da Amurka ke baiwa kasashen duniya tallafi. Daga ƙarshe shugaban Amurka Donald Trump ya ce shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya ba shi haƙuri kan gwajin makamai masu cin gajeren zango da ya yi. ya yi alkawarin dainawa da zara an kawo ƙarshen atisayen dakarun amurka da na koriya ta kudu ke gudanarwa Trump ya ce wannan bashi haƙurin ya zo ne a wata wasiƙa da ya aika masa. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. madalla yanzu kuma ga gaishe-gaishen sallah. yau ne sallah yau ne aid duk ku taho mu yi sallar aid yau ne sallah yau ne aid duk ku taho mu yi sallar aid gaisuwar sallah daga fadin duniya domin yau ne ranar aid ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar aid domin yau ne ranar aid masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu tare da fatan an yi sallah lafiya ana kuma ci gaba da gudanar da bukukuwan sallah cikin ƙoshin lafiya da annashuwa muna addu'ar allah subhanahu wa ta'ala ya sa muna cikin yantattun bayansa allahumma amin yau lahadi tara ga watan Zulhijja shekara ta alif ɗari tara da ɗari hudu da arba'in bayan hijiran manzon rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi daidai da sha ɗaya ga watan Agusta na shekarar dubu biyu da goma sha tara miladiya. Zara Aminu fage ce nake gabatar muku da shirinmu na gaishe-gaishen sallah wanda mutane mazauna ƙasashen duniya ke miƙa saƙon barka da sallah zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki da suke gida Najeriya, Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi. Shirin zai fara ne da gaisuwar sallah daga yau ne sallah yau ne ayi duk ku taho mu yi sallar ayi. Ni ne nako Alhaji Baba Yaro daga nan Newark New Jersey kasar Amerika nake muku fatan a yi sallah lafiya. Da farko zan isar da gaisuwa ta zuwa ga mahaifiyata Hajja Laraba mai ɗinki sabon fegi jos da yaya ta hajji a kubura alhaji haruna daija da kanina alhaji abdullahi da ɗana kamaluddini da ɗana izil arab da ta samira da ƙanwata kulwa da ƙanwata hajjiya talatu da ƙanwata jari'a da iyami da kucici ina isar da gaisuwa ta ga sirkata hajiya hafsa a gidan alhaji a kawo gayi. allah ji kanshi da rahama da hajiya hassana baba a kawu da hajiya balkisu alhaji haya da antimero da antilami matar kabiru siba ina isar da gaisuwa ta ga sirikina alhaji baba mai kudi da 'yan majalisunsu ina isar da gaisuwa ta ga sirikina alhaji umar akawu da matarsa antibinta na isa da gaisuwa ta ga dr hamza akawu da alhaji nasiru akawu da alhaji ali akawu ina isar da gaisuwa ta ga alhaji sani hashim da jama'ar majalisunsu da alhaji abdu kulle da alhaji umar yawa mai taya don ɗauki wannan dama na isar da gaisuwa ta ga abokanan hurɗanmu na kamfaninmu na general trade motors alhaji aminu alhassan da alhaji ahmad ahijja kaita da abdulaziz kaita da honorable bashiru na dabo da hajiya aisha kaita da abdul sa'ad da ali dukwa da mt liman da abdulrahman sule waziri da muhammad garko da abdulkadir akawu da alhaji umar mari ina isar da gaisuwa ta ga alhaji bala mai taya da baba gwaran abubakar a 'yan taya da alhaji jelani da alhaji shekara mai taya da alhaji juma mai taya ina isar da gaisuwa ta ga malam shehu mai yan makaranta layin haruna hadeja ina isar da gaisuwa ta ga alhaji lado na yan taya ina isar da gaisuwa ta ga mai anguwa haruna yayo na isar da gaisuwa ta ga idis kala da janaru na isar da gaisuwa ta ga alhaji kabiru masalla na kuma isar da gaisuwa ta ga dukkan ma'aikatan sashen hausa na bosu america a yi lafiya Assalamu alaikum sunana Zainab Awala a kawu daga nan Arlington da ke jihar Virginia a nan Amurka. Ina miƙa saƙon gaisuwar sallah ta ga 'yan uwa da abokan arziki ina yi musu barka da sallah da fatan Allah ya maimaita mana amin. Da farko ina miƙa saƙon gaisuwar sallah ta ga mahaifiyata Hajiya Lubabatu, Alhaji Ibrahim Dadi, hajiya yaya alhaji lalo da family gaba daya sai kakanni na baba da mama binta inna safiya mama baturiya alhaji yahya ibrahim bashir ibrahim idris da ummiya da ke yan shanu sai anti maryam shehu sa'ad da ke abuja antata na records sai baba langawa yobe da family din shi gaba daya sai kuma baffa garba direba da ke bakin kasuwa damban tare da iyalan shi gaba daya sai na hassan usaina kakama abulbai basira salma musina da ke kaduna da kuma anti yami anti aya anti khadija ummin mama uncle salisu uncle rabiu din da fatan duk sun yi sallah lafiya um, sai anti ladi da yayan lagos da ke uku anti huwaila da family inuwa sa'ad baki daya um, hajiya lubabatu musan sati sadiya mai yanci sai kuma mutanen alkhairi unity and maryam ungwen keke hajiya naira sidin faira hajiya zainab records hajiya amina sa'id sukuwa hajiya fatima musa federal locust hajiya hari ta federal locust ita ma hajiya hindus maman minista unguwar rogo hajiya binta mansur layin sarki hajiya sabo yan kifa hajiya hajiya records hajiya fatima rabi unguwan keke da kuma ƙawata hadiza awal da yau wato maman sadiki nan da ke abuja sau na gode sosai allah ya maimaita mana assalamu alaikum ni ne alhaji yasin umaru mazauni nan ga France to ina mu kowa barka da sallah ire da yan uwana na fami mato ire da yan uwana fami mamman peti fami bozari kuma da ina da family a can saga da ina gaida da kowa da kwado al'ummar musulmi na Niger duka ina mu kowa barka da sallah kuma a karshe ina ma ina gaida kowa da kowa ina mu kowa barka da sallah masu sauraron murya Amurka ina ma kowa fata alheri assalamu alaikum sunana hay Khairuddin Umaru mazaunin Washington DC ina muku gaisuwar sallah zuwa ga family na iyaye na a Umaru Mamman Peti a isifu Mamman Peti family duka 'yan uwana na family Mamman Feti na Bozari duka family Bozari a can Yamain da Nijar duka ba ɗaya da family na na Mato fami Mato kenan Uh, ina yi muku gaisuwa barka da sallah ina yi ma duka abokaina na niger nyamai maradi duk inda suke ina musu barka da sallah wanda ya ji wannan ina mishi barka da sallah daga ƙarshe kuma ina yi ma um, sashen hausa na amurka da masu sauraron musulmi baki ɗaya ina yi muku barka da sallah sauraro kada dai a sha'afa. Wannan gaishe-gaishen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu garzaya zuwa kasar Saudi Arabia. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa Suna na Zainab Sagagi da nake zaune a nan mazauniyar garin saudi arabia makkatul mukarrama wacce aka fi sani da abu to ina yi wa 'yan uwa da abokan arziki na duniya ga baki ɗaya mata da maza murnar babbar sallah da allah nuna mana ita kuma allah sa a gama bikin sallah lafiya allah sa mu ga tabaɗin baɗaɗa ina miƙa saƙon gaisuwata ga mahaifiyata da kuma kishiyar mahaifiyata mummuna da hajiya ina gaishe su da kyau da kyau ina gaida kanwar babata umma ina gaida ɗaya babatawa umma hajiya umma miwaina to ina gaida babbar yada ina gaida talatu ina gaida baturiya ina gaida yata zainab ina gaida muhsin ina gaida raƙayya ina gaida al'amin ina gaida hindu ina gaida nabila ina gaida fa'iza ina gaida kalim ina gaida amira ina gaida adabiya ina gaida mu mai jidda da fatan ita ma tana lafiya ina kuma ga sakon gaisuwa ga iyaye da abokan arziki kuma gaisuwa ta musamman ta barka da sallah ga aminiya ta khadija ibrahim abubakar ina miƙa saƙon gaisuwa mai kyau a gaida ina gaida saƙon gaisuwa ga ƙawata rauda ina gaida gaisuwa ga ƙawata fahara ina miƙa saƙon gaisuwa ga ƙawata zahara umbadawa da manal da da ragowar yaran nata baki ɗaya ina gaishe su da kyau da kyau sannan kuma ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga rabi ibrahim daneji da abubakar ƙanina da kuma garba da mustapha da ali da adamu ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga babba ina miƙa saƙon gaisuwa ga kanina farida hassana usaina ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga sadiq zaharaddin fi aminiyata mai jidda ina miƙa saƙon gaisuwa da yaran ta baki ɗaya su amira da ina gaishe su da kyau da kyau sannan ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga yaya lawan lawan kore ina miƙa saƙon gaisuwa da shi da 'ya'yansa ga baki ɗaya da fatan sun yi sallah lafiya sannan kuma ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga murya amurka ma'aikatansu kowa da kowa babba da ƙarami ina yi muku fatan a yi sallah lafiya allah tabbatar mana da alherin da ke cikin wannan watan sallah allah sa kuma mu ga ta baɗi idan muna rayu ko mutu Allah ji kanmu da rahama assalamu alaikum wa rahmatullah ina miƙa saƙon gaisuwa ta musamman ga hafiz ina miƙa saƙon gaisuwa ga hajiya farida da fatan tana nan lafiya assalamu alaikum sunana injiniya muhammad hamisu yadudu uh, ina miƙa gaisuwar sallata na farko dai zuwa ga iyayena professor awal hamisu yadudu mahaifiyata hajiya zainab yadudu babban wana muhammad awal yadudu yata maryam awal yadudu wana mahmud awal yadudu kanwata fatima wadda take mazauniyar kentucky tana karatun likitanci ina miƙa kyakkyawar gaisuwa gare ki ƙannena na 'yan biyu da hajara da hassan su ma mazauna kentucky sannan kuma soja ƙanina na halifa wanda yake tuƙin jirgi sojan jirgi ina miƙa gaisuwa ta zuwa gare ku ina gaida iyali na aisha abdullahi sidi ina gaida ismail hamis yadudu ina gaida 'ya'yana nura Nasir Abba, ina gaida ‘ya'yata nadia Nasir Abba, ina gaida ɗana Muhammadu Nasir Abba, ina gaida ɗana Ashraf Muhammad Yaduri, ina gaida ɗana Walidi Muhammad Yadudi, ina gaida ‘yata Amal Ismail Yadudi, ina gaida ɗana Ismail Muhammad Yadudi, ina gaida ‘yata Fatima Mahmud Yadudu yanzu ga babbar mahaifiya za ta mika ta ta gaisuwa zuwa ga dokacin mutanen Najeriya baki daya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwa musulmi na Najeriya da daukacin duniya baki daya. Sunana Hajiya Zainab ya dudu ina mika gaisuwa ta ga ɗaukacin musulmi kamar yadda na faɗa da fatan kuma an yi sallah lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu suna na hajara ya dudu ina wa kowa barka da sallah ina gaishe da babban ƙawata maryam nasir ina gaida duka yayyena da kannena da waɗanda ba sa tare da mu barka da sallah Assalamu alaikum suna na Nur Nashir Abba ina gaishe da duka 'yan Najeriya. Suna na Hajiya Aishatu Adamu Nok. Ina miƙa gaisuwar barka da sallah ga 'yan uwa musulmai baki ɗaya a duniya. Ina miƙa gaisuwa na na barka da sallah zuwa ga Alhaji Yakubu Shehu. da hajiya salamatu yakubu shehu da alhaji yunus muhammad sabari da hajiya hadiza yunus Muhammad Sabari da Aminu Muhammad Sabari. Ina gaida Maryam Muhammad Ibrahim. Ina gaida 'ya'yanta Yunus Muhammad Ibrahim da Ummul Kulthum Muhammad Ibrahim. Ina gaida jikata Hadiza Yunus Muhammad wanda ake ce mata hajiya. Ina gaida duk sauran jikoki na maza da mata. Ina fatan su yi shagulgulan sallah lafiya. Allah shi maimaita mana. daga ƙarshe ina miƙa gaisuwa na ga ma'aikatan voa na sashen hausa a america na gode da kuma bani daman wannan gaisuwan allah shi maimaita mana assalamu alaikum na hanifa muhammad ina gaishe da friend ita amina sannan kuma ina gaishe da wata ƙawata farida ina gaishe da antina anti maryam na gode rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Sunana Dr. Sadiq Musa Sa'ad, ni mutumin karamar hukumar Bichi ne a jihar Kano. A yanzu ina zaune a Ingila ina aiki a asibitin koyarwa na James Cook da ke Middlesbrough. Da farko ina gode wa Allah da ya nuna mana zagayowar rana ta babbar sallah. Ina kuma so in yi amfani da wannan dama in yi wa mai martaba sarkin Kano Alhaji Muhammadu Sunusi na biyu barka da sallah ina kuma so in yi wa al'ummar jihar kano da ma najeriya baki daya barka da sallah allah ya maimaita mana allah ya amshi ibadunmu allah kuma ya sa a yi bukukuwan sallah lafiya allah ya ba mu lafiya da zama lafiya amin na gode masu salam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu suna na Ja'afar Awwal Abdulkadir ina so na yi amfani da wannan dama domin na miƙa gaisuwa ta ta babbar sallah ga mai martaba sarkin Kano Alhaji Dr. Muhammadu Sunusi na biyu da kuma shugabanmu jagoranmu injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso da kuma al'ummar jihar Kano gabaki daya bayan nan kuma akwai 'yan uwa da abokanai na hudda na kasuwanci da zumunci ina roƙa mana Allah subhanahu wata'ala ya karba mana ibadar mu Allah subhanahu ta'ala ya sanya mana a mizani hasana Allah kuma ya maimaita mana ya kuma ƙara maimaita mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaikum sunana mahmud usman daga washington dc na mika gaisuwar sallah zuwa ga alhaji baba umar da hajji hawa da gugu da adda da gugu Dijatu Ayola da kuma Kawu Adam da gugu Abu da sauran 'yan uwa a Mayabalwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. sunana hadiza sa'idu ali zakirari ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga barka sallah ga mahaifina alhaji sa'idu ali zakirai tare da iyalansa sannan ina miƙa saƙon gaisuwa ta da barka da sallah ga yayana dr safiyanin Sa'idu mai biyar tare da iyalansa sannan da ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga mijina abin alfahari na alhaji aliyu umar da ke ƙasar saudiya tare da 'ya'yana hanif da adil sannan daga ƙarshe ne wa dukkan al'ummar musulman da ke duniya barka da sallah da fatan an yi sallah lafiya ubangiji allah ya maimaita mana amin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni alhaji sinu umar rabiu muna mai miƙa wa 'yan uwa da abokanmu na arziki sakon taya murna ta zagayowar barka da sallah da fatan allah ya maimaita mana allah kuma ya sa mu gabaɗi lafiya da fatan kuma waɗanda suka tafi aikin hajji Allah ka sa su hajji mabaruk waɗanda ko ba Allah bai kai su ba muna fatan Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya maimaita mana Allah kuma ya sa a yi da mu wanda suka je Allah ya karɓa. wa'anda ba su je ba kuma Allah Ubangiji muna roƙonka Allah ka kai su lafiya ya ubangiji Allah ka maimaita mana Allah ka sa mu gaba lafiya marasa lafiyar na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya harkoki na mu'amala na rayuwa da ake ciki a cikin wannan yanayi na kasar mu Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka ba mu kwanciyar hankali ina mu mika saƙon gaisuwa ga Dr. Sakiyano Ali mai biyar dan mu na majalisar tarayyar gabasawa da gizawa da fatan ubangiji Allah ya kai mu 2023 da fatan allah ya bashi wannan mai kujera mai tarin albarka Allah Ubangiji su kuma Allah ya maimaita mana Allah ya sa mana daga bangaren lokacin na a huta lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu suna na Hafsa Muhammad Sharif. ina zaune a kasar saudi arabia a cikin garin makka ina miƙa saƙon gaisuwar sallah ga mahaifiyata da 'yan uwana da yayyena ga baki ɗaya na najeriya daga ƙarshe ina miƙa barka da sallah ga ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da masu sauraro da al'ummar musulmi gaba daya masu sauraro baki daya iyakacin gaishe-gaishen da muke dauke da su kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci sai dai mu ce allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya maimaita mana Yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC muna yi muku barka da sallah da fatan za a yi shagulgulan sallah lafiya. Godiya ta musamman ga wadda ta haɗa mana shirin Julie Leathers Gresham. Ni ce Zahra Aminu Fage daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke muku fatan an yi sallah lafiya da fatan za a yi bukukuwan sallah cikin kwanciyar hankali da lumana. Ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar ayin. Ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar ayin. Domin yau ne ranar ayin. Mu yi sadaka kuma mu yi kyauta. kan hanyar mu zuwa yin mu yi sadaka kuma mu yi kyauta kan hanyar mu zuwa Eid mun sa kaya sabbi tas manya har da kananan mu yau ne sallah yau ne yau ne ranar murnan mu yau ne sallah yau ne Eid duk ku taho mu yi sallar Eid ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid domin yau ne ranar Eid ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar Eid ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar Eid don ba shakka ladar mu tafi yawaita ranar Eid don ba shakka ladar mu tafi yawaita ranar Eid yau ne يوني سلا يوني عيد دك تهو مي سلا رعيد يوني سلا يوني عيد دك تهو مي سلا رعيد يا كو جما سي وهي فرأة دومي يوني ران رعيد يا كو جما سي وهي فرأة دومي يوني ران رعيد دومي يوني ران رعيد يوني سلا يوني عيد بركة بركة بركة كو يوني sallah yau Eid barka barka barka ku duk taho bayin Allah mu ziyarto duk danginmu duk ku taho bayin Allah mu ziyarto duk danginmu mu ziyarto duk danginmu mu ziyarto duk danginmu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر Da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai can an jima da hantsi za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Afrique, dites-le à